a daidai lokacin da talakawa da sauran al'ummar najeriya ke fama da mawuyacin hali na hauhawar farashin kayayyaki da tsadar abinci da kayan almasarufi waɗansu ƙwararru a kan sha'anin tattalin arziki sun fara tsokaci cewa lallai akwai dangantaka ta kai tsaye tsakanin irin darajar da kudin naira ke da da kasashen ƙetare da kuma irin matakai da tsare-tsare da babban banki na najeriya yake ɗauka domin gyara tattalin arzikin najeriya da ya tsugunne tun lokacin da shugaba muhammadu buhari ya karbi ragoman mulki akan haka ne na tuntuɓi dr obadiya mai lafiya wani kwararre akan sha'anin tattalin arziki kuma tsohon mataimakin gwamna na babban bankin najeriya domin in ji shin ko laifin na babban bankin ne ko kuma na waɗansu tsare-tsare da gwamnatin najeriya ke bi na farfaduwa da tattalin arziki na ƙasar ne ya sanya har yanzu al'amarin yake durƙushe ba tare da ya farfado ba babban bankin najeriya matakai da suka ɗauka akan ita naira ɗin da dala ya zamana ya kawo rashin ganewa kuma ya sa ana cuwa-cuwa da musamman kasuwan ita naira ɗin ma da dala ɗin ma gaba ɗaya don waɗannan masu zuwa haji a basu nasu daban masu aikin gwamnati a basu nasu daban bankuna kuma a basu nasu daban yadda kudin da suke iya a kan ita dala kuma na su mutanen masu kasuwancin dala nasu masu na ci daban to kaga wannan ya kawo cuwa-cuwa kwara da gaske ya sa akwai rashin gaskiya a yadda ake kula da sha'anin tattalin arzikin Najeriya a kan musamman abin da ya shafa ita naira din da dala. To na farin kenan. Na biyun kuma shine akwai lokacin da muka yi bincike muka dago cewa farashin kayayyaki abin da ke shafe su ke sa kaya su haura musamman shine abinci har kusan sittin bisan dari abin da ke sa Farashi kayayyaki za su karu kenan wato abinci ko kuma rashin abinci yadda muke a najeriya yanzu abincin ma ana kwashe a kai kayayyakin waje ana sayar da shi ya sa abinci musu kuɗin su ya karu kwarai da gaske na biyu shine irin tashin hankalin da ake yi da tsakanin manoma da masu kiwo Dr. Obadiah mai lafiya kenan tsohon mataimakin gwamna na babban banki a Najeriya kuma mai shari'a akan al'amuran tattalin arziki. a tattauna da ne da shi a abuja haka kuma wani kwararre akan sha'anin tattalin arziki kuma tsohon babban darakta na bankin unity da ke abuja wato malam ahmed yusuf ya bayyana min cewa lallai dole ne najeriya yanzu ta fara duban hanyoyin da za ta ci da kanta kuma ta rage dogara da waɗansu abubuwan da ake shigowa da ƙasashen ƙetare domin rayuwa ta inganta kuma darajar naira ta dawo yawancin ayyukanmu a ƙasar nan sun danganta ne da darajar dala wato abun yakan zama ne ba wai sai kayan ma da aka shigo da su kawai ba kaga shinkafa shigo da take saboda haka duk abin da ya shafi farashin dala dole ya shafi farashin shinkafa su kuma masu da shinkafan za su ci wani abu dole ne su ma su kara kuɗin su don su ma je su biya cajin kuɗin da za a yi masa ta wata hanya Eh, to amma ai ana samun noman eh, shinkafa a Najeriya eh. da kayan cefane kamar su tumatur da tattasai da sauransu amma dukkan su farashin su yanzu ya riban ya so uku ko hudu daga farashin da aka saba saboda shi manomi ai rigar da yake sa yanzu ita ma daga China takin da yake ji shigowa da shi ake irin ma da zai shuka yanzu shigo da shi ake shi yasa ai ba wani abu bane in dai ba mun zauna mun kara kula da kanmu ba sosai wallahi ba zai yi ba kuma ka gane ko darajar dala din abin yakan zagayo ne yanzu duk kudaden jiragen saman da ake shiga kana san tikiti da naira su kansu jiragen da ke shiga daga daga Abuja zuwa Lagos su ma dole ne su nemi dala don su je su gyara jirki in ba haka ba dole za a sake dakatar da su daga aiki saboda haka mun bi mu dumu dumu cikin darajar dala malam Ahmed Yusuf kenan wani ƙwararre akan sha'anin tattalin arziki yana tsokaci akan wahalolin da 'yan najeriya ke fuskanta ta fannin tsada kayayyaki da kuma karewa darajar naira umar faruk musa murar amurka a abuja najeriya